الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاه حي على الفلاح السلام عليكم ورحمة الله أشهد الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين yau zan ci gaba da tattauna game da yaƙe-yaƙen da aka yi a zamanin abubakar wanda aka yi da da farisa da kuma syria yakin salasir wannan an yi shi a shekara ta goma sha biyu bayan hijira kuma ana kiran shi yakin salasil yakin gazima haka kuma ana kiran shi yakin hafir ana kiran shi yakin salasil saboda a larabci domin a larabci salasil jam'i ne na sarka kuma abin da ya sake kiran shi shine su wato mayakan farisawa sun yi ƙoƙarin sarƙe kansu domin kada wani ya iya guduwa wasu masana tarihi suna ganin wannan yaƙi bai auku ba wannan yaƙi ne an yi ki ne tsakanin musulmai da farisawa a wani guri da ake kira gazma wannan kuma shi yasa ake kiransa da Gazma. Gazma guri ne da ke tsakanin Yusra da Bahrain wanda yake wannan lardi na Hafir. To kasancewansa kusa da wannan yanki na Hafir shi yasa ake kiransa yakin hafir ya bangaren musulmai kwamanda shine khalid bin walid can bangaren kuma na kafirai kwamandan su shine hurmuz yakin eh, su sojojin musulmai kusan guda dubu goma sha takwas ne kuma kamar yadda na riga na faɗi cewa hurmuz humur shine yake shugabantan wannan bangare gaba ɗaya haka kuma yana da alaka ta nasaba da masu faɗa aji da ke yankin Iran kuma yana sanya hular kwano mai matukar tsada mai kwari da inganci to kuma wannan ita ce kabila ta al'ada ta wato farisawa yadda suka kasance wanda yake mai matukar daraja mai matsayi shine ke sanya irin wannan hula mai tsada kuma mafi tsada ita ce wacce ta kai dirhami dubu ɗari to daga nan za ka gane irin matsayi da daraja wacce hurmus yake da shi a bangaren farisawa kuma kamar yadda farisa suka ce shine kasance mafi ƙololuwar daraja a wajen sarki kisra kuma larabawan da suke wannan gudun sun kasance suna matukar jin tsoronsa domin ya kasance ya fi kowa tsanani da tsaurara musu kuma a duk sanda suke neman wa'annan laraba saboda tsananin munana musu da aka yi a duk sanda suke neman su kwatanta wani wanda yake mai munin hali da rashin adalci da munanan ɗabi'u sai su kwatanta shi da hurmus ko kuma su ce mutum ma ya fi hurmus munanan halaye wato domin a nuna irin munan halin da yake da shi har ya zama abin kwatance ala ayyi halin hazal khalid bin walid kafin ya tafi daga yamama sai ya rubuta kurmus wasiƙa a cikin wannan wasiƙa yake cewa amma ba'id ya ce ka shiga musulunci ka sadaukar da kanka sai ka ga an kare ka ka yadda ko kuma ka yadda cewa za ka biya jizya idan ba haka ba ba za ka iya kare kanka da sauran mutanen da suke ka ba zan kawo mutane waɗanda za su kalubalance ka kuma irin mutanen waɗanda suke a shirye suke da su sadaukar da rayuwarsu kuma sun kasance ma sun fi son mutuwa fiye da rayuwarsu kamar yadda kai kake kaunar rayuwa aka ce wato Khalid bin Walid ya tura wannan wasiƙa ne ga wani da mai bawa Kisra shawara to sai suka tara dakarunsa inda ya mazaje kalubalanci Khalid a Gazma. amma lokacin da yake tafiya sai bai haɗu da khalid ba sai aka gaya masa cewa ai dakarun musulmai sun tattara a wani guri da ake kira hafir domin haka sai ya sauya hanyar da ya biyo ya tafi hafir hafir tana tsakanin basra da makka kuma idan mutum ya tafi daga basra zuwa makka gurin da ake fara isa kenan sai hurmus ya raba dakarunsa inda ya sanya 'yan uwansa da suke jagorantar rundunar da ke bangaren hagu da kuma bangaren dama sannan a ruwayar an ce farisawa sun ɗaure kawunansu da sarka aka ce mutane waɗanda ba su saba da haka ba da suka lura da wannan abu da ke faruwa sai suka ce kai saboda ku saboda makiya kun ɗaure kawunan ku to ai wannan ma wata dama ce da za makiya za su samu su murkushe ku sai waɗannan mutane waɗanda suke ganin gwanda a ɗaure su sai suka ce ai mun kware a cikin yaƙi kuma mun koyi cewa idan ba a yi haka ba mutane suna guduwa to da khalid ya gano cewa wa'annan mutane sun isa hafir sai shi kuma sai ya ɗauki dakarunsa ya nufi wajen hazma to da hurmuz ya ji labarin haka sai shi ma ya nufi wannan hazma a nan kuma ya kafa sansaninsa sannan hurmuz da sojojinsa suka tsara yadda dakarunsu za su yaƙi kuma suka kasance sun mamaye gefen ruwa saboda haka da Khalid ya iso da shi da dakarunsa dole sai suka koma gurin da babu ruwa kuma mutane daga baya suka je suka yi masa korafin cewa babu ruwan sha sai Khalid ya ce to kowa ya so kowa ya rabu da kayansa domin su shirin yakin makiya a wannan gurin da suke yaki a gurin da suka kafa sansanin su domin ruwa na Allah ne kuma wanda ya kasance ya fi jurewa shine zai mallake wannan gurin sai suka sauke dukkan kayansu suka shirya sannan suka fara matsaya gaba suka farwa makiya yi gawurtaccen yaƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayarsa aka samu ruwa ruwan sama inda wato musulmai suka samu taimakon ubangiji amma hurmus shi ma ya fito da wata dabara ta yaƙi ta yaudara a wannan lokaci sai ya gaya mutanensa cewa shi zai tura khalid wasikar neman sasantawa to idan ya zo ko kuma sai ku far musu ta baya to sai hazara khalid ya sauka daga dokinsa hurmus ya gayyaci hazara khalid su bi su yi gaba da gaba to sai suka fara yakin gaba da gaba hurmus ya kama hazara khalid sannan sai mayakan hazara khalid suka cikin yaudara suka zagaye hazara Khalid to a cikin yakin da ake na gaba da gaba bai kamata a ce wasu sun shiga ba amma cikin yaudara wa'annan mayakan hurmus suka suka zo suka shiga amma duk da haka hazara Khalid ya kashe hurmus shi kuma hazara Qaqa da ya ga abin da ya faru sai ya maza ya farwa wa'annan dakaru na na hurmus inda ya karkashe su daga baya wasu suka gudu to daga cikin waɗanda suka guda akwai 'yan uwan hurmus waɗanda ya nada a matsayin shugabanni kuma da daddare musulmai suka bi su da gudu har sai da aka kai wannan kogi na ifras inda suka kashe su a ƙarshe hazara khalid bin walid bayan an gama wannan yaƙi sai ya tattara ganima sannan kuma aka ga akwai sarƙoƙi masu yawa wacce ta kai kusan take da nauyin kilo dubu ko kuma ana cewa ta kai kusan nauyin kilogram ɗari uku haka kuma aka samu wannan hula ta kurmus wacce ta kai dirhami ɗari Hazrat Abubakar Allah kara da a gare shi sai ya ɗauki wannan hula ya ba Hazar Khalid bin Walid hazarar Khalid ya, ya isar da wannan bishara ta nasara da aka samu ga mutanen Madina da kuma ganima wadda hada hadda giwa ɗaya daga cikin sahabi ya kai wannan gani ma zuwa madina kuma mutanen madina ba su taɓa ganin giwa da ba kai kusan ma ana cewa ba ma mutanen madina kaɗai ba mutanen da ke raye a wannan zamani ba su taɓa ganin giwa ba wato na ƙasar laraba wato lokacin da aka kawo wannan giwa tsakanin gari sai tsofaffi tsoro ya kama su suka ce me muke gani wannan daga cikin halittun ubangiji ne wato suna ganin kamar wani sihiri aka yi musu ake yi ko kuma wani siddabaru sai hazarat abubakar ya ce a mayar da wannan giwa zuwa ga hazarat khalid bin walid daga cikin dalilan da ya sa musulmai suka ci nasarori shine wato ka'idar da hazarat abubakar yake bi wanda ya shimfiɗa ya ginda mutane iraki kuma wadda hazarar khalid ya tabbatar da cewa an bi wannan sharaɗi yana kyala mutane su zauna inda suke kuma in ban da jizya kaɗan baya karɓewa mutane dukiyoyinsu haka kuma ya ba wasu mutane dirhami dubu ɗari sannan ya ba wani rukunin ma dirhami dubu ɗari yaƙin gazma ya yi babban tasiri domin ya ƙara shajja a musulmai inda suka gano cewa farisa waɗanda suke jin tarihin shi a matsayin gawurtattu gawurtattu shahararru a fagen yaƙi amma gashi sun kasa jure 'yan ƙaramar runduna ta musulmai akwai kuma wani yaƙin wanda aka yi a shekara ta goma sha biyu bayan hijira hazrat abubakar ya umarci khalid bin walid cewa ya fara yaƙin daga iraq wanda ya kasance a gabar kogin yufrat ne to wannan akwai wata rundunar 'yan kasuwa da ta tako daga ubulla game da nasarar da aka ce a nan an samu ruwayoyi guda biyu na farko aka ce da farko musulmai sun fara cin nasara amma kuma daga baya sai farisawa suka ƙara kwace wannan fili sannan kuma a zamanin umar bin khattab sai musulmai suka zo suka mamaye gurin gaba suka ci nasara ruwayar ta biyu kuma sai suka ce a'a ai a zamanin Hazrat Umar ne kadai aka ci wannan nasara tabari ya rawaito cewa wannan nasara ta samu ne a zamanin Hazrat Abubakar yake cewa a zamanin Hazrat Abubakar radiyallahu anhu mun lura cewa nasarorin da aka ci a Ubulla mun ga wannan ya saba wato ruwaya da aka rawaito domin nasarar da aka ci an ci ne a zamanin a shekara ta goma sha hudu bayan hijira haka kuma wannan yaƙi da aka yi na ubulla wasu masana tarihi sun kawo shi inda wasu masana tarihin suke da ra'ayi da farko an fara cin nasara a zamanin abubakar wasu kuma suka ce a'a an ci nasara ne a zamanin umar ala halin yaƙin da aka yi a zamanin ubulla muna iya cewa akwai dai nasarori da aka samu a zamanin abubakar da kuma zamanin umar muna iya cewa wannan an fara cin nasara ne a zamanin abubakar sannan kuma daga baya saboda karfin mutanen farisa da suka sake dawowa sai mutanen ubulla suka bijire suka 'yantar da kansu to amma kuma sai a zamanin hazarat umar aka kara cinsu da yaƙi cikakken yaƙin shine kamar haka bayan an gama yaƙin salasil hadar khalid bin walid ya ɗauki hadarar musanna sai ya tura su suka bi wa'annan mayakan farisa wa'anda suka gudu suka ce su bi su to sai aka ce idan kuka je ubulla ku tattara wato ganimar da ke gurin ku tattara su da kuma bayin da aka kamu to a zamanin hazarat umar nasarar da aka ce shine Hazrat Umar ya umarci Hazrat Utuba wato a shekara ta goma sha hudu ko kuma a shekara ta goma sha shida ya tura shi Basra Utuba ya zauna a nan gurin tsawon wata guda sai mutanen Ubulla suka fito suka kalubalace shi wa'annan kuma mutane kusan ɗari biyar ne wa'anda suke mayaka Hazrat Utuba ya yaƙe su inda daga baya sai suka gudu suka koma cikin garinsu sannan Hazrat Utuba ya koma ga mutanensu. wannan sai ya kasance ya razana mutanen wato farisa sai suka koma suka gudu daga dukiyoyinsu sannan musulmai suka shigo suka kwace su sannan suka kwace dukiyoyin da suka bari suka kuma kwace bayin da ke tare da su dukkan dukiyoyi na ganima da aka samu sai aka rabawa sojoji da mutanen da ke wannan guri sannan akwai yakin mazar an yi yakin mudar ne a shekara ta goma sha biyu a watan safar bayan hijira an yaƙi ne tsakanin basra da mazar wata ta kasance tafiyar kwana hudu daga basra mutane sun nuna damusa da cewa bai kamata a yaƙi a yaƙin safar ba kuma na biyu kuma hormuz ne ya kasance yana kalubalantar khalid bin walid sannan ya rubuta wa kisra domin a turo masa agajin dakaru inda kuma aka tura masa wa'annan dakarun to wa'annan dakaru da suka zo sai suka kafe a sansanin amizar a lokacin ne suka ji cewa ai hurmuz ya riga ya sha kai da kuma wa'anda suka daga cikin wa'anda suka gudu daga cikin dakarun hurmusu lokacin da aka ci nasara sai suka tafi wannan mizar suka je suka hada da wa'annan mutane suka ce idan yau kuka ya kuka watse kuka gudu to ba za ku sake iya hada kawunan ku ba to wa'annan dakaru wa'anda suka gudu da kuma wa'anda suka tako daga farisa domin agaji sai suka hada kai suka shajja a junansu cewa bari su haɗa su to wa'annan dakaru ne suka sake zama ƙarƙashin wannan kisira kuma suka samu wani shugaba na daban kuma suke tunanin cewa ai za su samu nasara akan musulmai kuma za su iya yin ramuwar gayya game da murkushe su da aka kuma wannan shine abin da ya faru da suka iso sai, sai wannan kwamanda sai ya nada wasu mutane guda biyu inda ya ce su zo su zama shugabanna so hadaras musanna da wani sabi suka tura wa Hazrat Abubakar sako abin da ke faruwa. To daga nan kuma sai Hazrat Abubakar ya raba ganima da aka samu daga yakin musalsal ga waɗanda suka cancanta sannan kuma ɗaya daga cikin biyar aka tura zuwa baitulmali sauran kuma aka tura domin a ci gaba da yaƙi sannan kuma ya gaya wa azarat abubakar bisharar nasarar da aka samu ya ce masa wato kuma makiya daga cikin cikin waɗanda suka gudu daga cikin waɗanda suka yi yakin a salasil yanzu fasinje sun kafa sansani da wasu runduna da suka tako ta yaƙi a mizar kuma za su yaƙi da mutanen ƙarin to a haka sai aka zo aka yi wani gawurtaccen yaƙi ƙarin ya fito ya kalubalance hazarar khalid dukkansu amma kafin hazarar khalid ya kama shi ya kama shi ya kada shi sai hazarar adi da ibn abbas suka kama shi suka kashe shi to da aka kashe wannan sai su 'yan farisa suka kasance sun yanke kauna suka gudu aka kuma kashe da yawa daga cikinsu waɗanda suka gudu sai suka nufi jirgin ruwa suka ja baya hazarar khalid ya tsaya a nan aka tattara aka tattara ganima sannan duk ganima da aka tattara sai ya ba wannan wanda ya kashe wannan mayaƙi sannan kuma da aka raba ganima aka ba waɗanda suka fi nuna jarunta sauran kuma aka ba sayid bin numan aka ce ya kai madina a wata ruwayar ta ce an kashe mutane dubu talatin 'yan farisa kuma wannan ruwayar ba ta hada da waɗanda suka mutu a cikin ruwa ba domin an ce waɗanda suka gudu daga fagen yaƙi daga mutanen farisa sun gudu cikin yanayi na razana saboda haka duk kuma waɗanda suka kasance sun taimakawa farisa dukansu su ma an kama su abulhassan wanda basri wanda ya kasance shahararren sufi shi ma an kama shi aka kai shi madina amma daga baya aka kyale shi bayan wannan nasara da aka samu an kyautata mazauna wannan guri manoma da mutanen da suke wannan gurin sai aka kwadaitar da su yadda suka biya jizya ba tare da an tilasta musu ba kuma aka ban musu wato kasar su duk da dai ba musulmai bane ba a kwace ba sannan sai hazarar Khalid bin Walid sai ya dubi guraren da aka ci nasara ya naɗa mutane da su dinka karɓar jizya a wannan gurin ya kuma sanya sojoji suka tsaya a dakaru ta matattarar gurare daban-daban ya saka masu tsaro sannan kuma ya kafa matattalin arzikin gurin sannan kuma ya suka masu kawo masa rahoto to haka za mu ga cewa lalle hazara khalid yana da matukar hikima ta yaƙi domin za mu ga cewa da zarar dakarun kisra sun zo ba da daɗewa ba sai ka ga ya ci nasara a kansu bayan an gama wannan yaƙi hazara khalid bin walid sai ya fara neman sirri na tafiye-tafiye da kuma shirye-shiryen makiya domin kada su je su kara haɗa kai su farwa musulmai Yaƙin da zan ambata na gaba shine na walaja wannan shi ma an yi shi a shekara ta goma sha biyu bayan hijira a wata ƙasa wacce take ƙeƙashashiya a nan kuma farisa sun kasance sun sha kayi kuma aka kashe kwamandodinsu da yawa wato wata irin dabara da wa'annan mutanen farisa suka yi wata ta kasance ta fi wadda da 'yan farisa suka yi lokacin yakan musulmai shine a wannan guri akwai akwai wato kiristoci da yawa wa'anda suke karkashin jagorancin bakar bin wa'il sai aka ce aka shajja su da su yaƙi musulmai saboda haka sai suka shirya sosai da sosai sannan aka sanya su a karkashin jagorancin wani gawurtaccen mayaƙi inda suka nufi wannan guri na walaja kisra ya kira wannan runduna da suke karkashin bakar bin wa'il aka ce su tafi to tsakanin hira da kaskar mutanen da ke wannan gurin sai su ma suka haɗa kai da wa'annan ƙabilu kaskar tana tsakanin kufa da basra amma ganin cewa wato kirista ba su gamsu da cewa za su yaƙi musulmai ba sai aka turo wani runduna a ƙarƙashin wani jagorancin wani gawurtaccen mayaƙi shi ma aka ce ya zo ya haɗa kai da su to lokacin da ya iso sai wannan jarumi ya yi ce shi zai fara yaƙar musulmai to lokacin da khalid bin walid ya samu labarin mayaƙa sun fara taruwa na makiya a lokacin yana waje jan basara sai ce to shi yanzu bari ya yaƙe su ta ɓangarori daban-daban yadda zai murƙushe su kai tsaye daga baya suwar bin muqarrin ibn muqarrin sai aka sanya shi a matsayin wakilin khalid aka ce ya zauna a hafir kuma ya iso gurin wa'annan mutane wa'anda suke kusa da kogin Tigris aka ce a sai su kasance a cikin shiri da kiyayewa kuma kada su nuna rauni da sako-sako sannan su ɗauki dakarunsu su nafi walaja sannan kuma su kalubalanci makiya aka yi wani gawurtaccen yaki a wannan guri ma hazara khalid bin walid ya kafa wani tsari ta bangarorin guda biyu kuma a cikin wannan gawurtaccen yaki ne daga baya aka ci nasara akan farisa amma ma hazara khalid bin walid sai ya kasance ya raba dakarunsa kuma rundunoni guda biyu sai ya basu a baya a haka sai wa nan daga baya su ma suka kutso inda kwamanda da janaral na wannan makiya aka kashe shi wato wannan ita ce farmaki na diran mikiya da yawa nan makiya har aka kashe su aka murkushe su kuma babu wa'anda suke 'yan asalin wannan guri manoma da aka kashe sai dai aka ce musu da su zama zummi su kuma dinka biyan hijira sannan kuma akwai wani yaƙi da aka yi a hirak a walaja dakarun khalid bin walid lokacin da waɗannan mazauna guri suka kasance sun sha kayi wato dakarun bakar bin wa'il suka sha kayi sai suka rubuta wasiƙa suka zo suka taru a gurin da ake kira usail kuma shugabansu shine ijili ibn ijili to daga nan sai shugaban farisa ya rubuta masu wasiƙa ce ka ɗauki dakarunka ka isa usail kuma daga cikin dakarun da suke farisa waɗanda suke kirista ka haɗa kai da su to amma shi da kansa bai tafi da mayakansa ba sai ya tura wani gawurtaccen shugaba wanda ake kira jaban wanda ya dinka shajja'a mutane domin su zo su yi yaƙi amma kuma kada ka fara yaƙin har sai na iso sai dai in su suka fara yaƙin ku to a haka sai ya tafi gurin wannan ulais sannan sai suka baman da jazmain sai suka tafi gurin shugaban wato shugaban farisa sai suka zo suka samu cewa kisra ba shi da lafiya sannan sai ya koma ya tura jaban da ya je ya yaƙi da kansa sannan kuma kiristaci dewa daga cikin larabawa da farisa sai suka haɗa kai da jaban domin a zo a yi wannan yaƙi to da khalid ya samu labari sai ya tura nasa rundunar amma bai san cewa jaban ya riga ya iso ba Hazara Khalid ya riga ya iso ne domin ya yaƙi waɗanda suke Kirista to amma kuma Jaban ya isa ya riga ya iso Usail a wannan lokaci sai waɗanda ba Larabawa ba suka tambayi Jaban me za a yi shin mu fara tattaro labaran sun riga mai da su ko kuma mu fara yaƙi jaban ya ce idan mayaƙa ba su fara yaƙi ba to ku yi shiru amma kuma idan musulmai suka fara yaƙi to sai ku far musu to su kuma sai ba su bi ra'ayin jaban ba sai suka ci gaba da cin abinci suna liyafa azar khalid a daidai wannan lokaci ya iso ne domin ya kalubalanci makiya sai ya ce dukkan dakarunsa su sauke kayansu so domin hazar khalid ya kasance ya kare tafiyar da yake a bayansa sai ya saka wata runduna ta dinka tahuwa ta baya ya ce ina malik bin ais ina abdul aswad dukkansu suka yi shiru sai malik ne kawai ya fito abdul khalid ya ce masa mai yasa ka kasance ka fito maimakon sauran mutane suka ki fito to da ya gama faɗin haka sai ko ya kashe shi a wannan gurin to kafin wa'annan wa'anda ba laraba ba su ma su gama cin abinci nan take aka far musu jaban ya ce ban gargaɗe ku ba da cewa ka ku fara yin walima da bushasha ta cin abinci ya ce ni lalle na fi kuwa tsoro fiye da waɗanda suke sun ci abinci yau to sai ya ce yanzu ba za mu sake cin abinci ba har sai mun yaƙi musulmai kuma mun kashe su jaban ya ci gaba da cewa ina jin tsoro kada ku kasance za ku ci nasara yanzu abincin da za ku bari da dukiyarku lalle za ku bar wa musulmai ne domin ku ba ku fahimci lamarin ba kamar yadda na gaya muku kuma kuka yadda kuka so saboda haka abin da za a yanzu ku saka guba a cikin wannan abinci idan kuka saka guba idan musulmai suka ci nasara to akalla za ku ban musu wani abu wanda zai musu lahani idan suka ci wannan abinci amma sai wa'annan mutane suka gani cewa a'a ba sai mun yi haka ba domin suna tunanin cewa za su ci nasara saboda haka ba sai sun ƙara guba ba za su ci nasara sai khalid ya shirya dakarunsa kamar yadda ya yi a sauran yaƙe-yaƙe aka yi wani gawurtaccen yaƙi a wannan fili baman sai suka ɗauka cewa za su ci nasara sai suka yi yaƙi sosai domin an ce musu ai baman zai zo da dakaru masu yawa da za su agaza musu amma kuma shi baman ba zai iya barin wato sarki sira ba domin ya kasance yana rashin lafiya kuma ba zai iya jagorantar wani yaƙi ba kai babu ma wata tattauna da aka yi tsakanin baman da jaban a wannan lokaci kuma duk da haka wani gawurtaccen yaƙi ne aka yi Paris mayakan Paris sun kasance suna da ƙarfi kuma musulmai suka fara rauni aka ce sai wani ya far musu inda shugaban su malik bin qais aka kashe shi to lokacin da aka kashe shi sai tsoro ya fara kama su daga nan sai jaban ya fara kora wato mutanensa gaba kuma Paris da suke tunanin cewa baman zai kawo musu dakaru waɗanda za su agaja musu sai musulmai su ma suka fara yaƙasu to a duk sanda musulmai suke yaƙa su sai wa'annan makiya su ma su nuna jarintarsu to da Khalid ya ga cewa al'amura fa ba sa faruwa kamar yadda suke faruwa yadda ya kamata sai ya fara addu'a yana cewa ya ubangiji idan ka bani nasara akan makiya ba zan bar ko ɗaya daga cikinsu ba lalle sai na jika jininsu da sai na jika wannan kogi da wannan ruwa wasu masana tarihin kuma suka ce ya yi alkawari ne da cewa inda ya ci nasara babu wanda zai bari da rai sannan kuma hazara khalid ta hanyar dabararsa ta kwamandoji ya umarci rundunarsa ta bangaren dama da su farwa makiya ta baya a haka sai suka tarwatsa wa'annan dakaru na farisa kuma ba su samu damar farma farwa musulmai ba khalid ya ce a kama su a kama su a ɗaure su a matsayin fursunoni kuma waɗanda ba su yaƙe ku ba kada ku kashe su waɗanda suka yaƙe ku ka dinka kashe su akwai wani sako da aka turo kuma ina ganin masana tarihi daban-daban sun kawo wannan hadda attabari cewa Khalid da yi wannan addu'a ya yi alkawari a cikin wannan addu'a da ya yi da alkawari da ya ce wata rana wata rana sai da ku ya kashe duka mutanen hadda fursunonin ya jika wannan kogi da ruwa wannan shi yasa ake kiran wannan kogi har yanzu da naro dam ala ayya halin abin da ya faru shine ana iya cewa wannan ba shine gaskiyar lamari bane cewa an kashe mutane haka kawai domin a jika wannan kogi da ruwa kamar yadda wasu masana tarihi suke faɗi ana iya cewa sun zuzuta labari ne kawai domin tana iya yiwuwa akwai mutane waɗanda suke sanya labarai na karya su danganta su ga musulmai domin su nuna cewa wai gaskiya ne wasu masana tarihi kar a manta da cewa fa makiya musulmai ne wasu kuma sun kasance suna adawa da musulmai saboda haka sukan iya kirkiro irin wa'annan labarai su ce wai sun kashe dukkan bayi sannan su cilla su cikin kogi domin a wato kogin ya jike da ruwa amma alaɗe ayi halin abin da aka kawo kenan a cikin tarihi wato suna so su nuna cewa yadda musulmai suka zama waɗanda suke ba su da imani da tausayi har suna kashe bayi da farko babu dai ba laifi bane kashe bayi amma kuma a wancan zamani amma dai a ƙarƙashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ƙarƙashin jagorancin Hazrat Abubakar ba a kashe bayi kuma mun ga inda ake kashe bayi a cikin tarihi amma dai mun san cewa ana kashe su ne a lokacin da ake yaƙi khalid bin walid mun lura kuma yana da ɗabi'a da cewa a duk sanda aka samu wanda ya sadaukar da kansa ya kasance ya yi biyayya a gare shi sai kaga ya kare rayuwarsa kuma duk wanda aka kashe to ya kasance ya yaƙe shi ne to duk da kalubalen da masana tarihi suke rubutawa idan kai bincike sosai zaka ga cewa akwai dalilin da yasa aka kashe wa'annan mutane idan muka yi bincike sosai game da wannan lamari za mu ga cewa wannan jika kogi da aka yi da ruwa za mu ga cewa kage ne kawai da ta tamalle da aka yi domin wa'annan masana tarihi da suke kawo wannan bayani da suke bayyana wa'annan idan muka duba wa'annan ruwayoyi za mu ga cewa ba su kawo cikakken tarihi abin da ya faru ba sai dai kawai su ce ya jika wannan kogi da jinin bayi to tunda ba a kawo cikakken tarihi da labarin abin da ya faru ba sun kasa kawowa wannan ya nuna cewa ta tamalli da kuma karerai suke faɗi wa'annan masana tarihi lalle sun kasance sun kururuta wannan labari abin da yake tabbatacce shine akwai gurin da aka kashe wasu mutane kamar mun ga yadda da aka yaƙi da musanna aka kashe wasu akwai kuma lokacin da za a ɗauki tsauraran mataki ga waɗanda suke bayi kuma mun lura da cewa lalle farisa mutanen farisa ba a cilla su cikin kogi ba aka dinka kashe su abinda aka gani shine wato khalid ya tura rundunarsa wata daga cikin rundunarsa ta farwa 'yan farisa ta baya inda ya fara tarwatsa su yana kashe su kuma domin a wannan lokaci an san cewa wa'annan 'yan farisa sun yi wani wata da'ira ce inda suke neman su farwa musulmai to a haka da suka zagaye musulmai shine musulmai suka yi gawurtaccen yaƙi to irin wannan yaƙi da musulmai suka yi musulmai suka zama tamkar zakuna suka dinka dirarsu suka dinka tarwatsa su karmar 'ya'yan awaki ko da ike su masu wa'annan kirsan da 'yan farisan sun kasance sun yaƙi musulmai inda suka jiwa wasu daga cikin musulmai rauni amma musulmai suka dinka dirarsu suka dinka kashe su suka dinka far musu inda suka dinka faduwa a cikin wannan fagen yaƙi a haka musulmai suka zubar da jinansu a ko'ina har ta kai cewa guraren nan sun mamaya da jini wannan shine ma abin da ya faru ga ko tufafin hazarar khalid kuma wannan guri ya jiƙe da jini hajjin ya fara kwarara cikin kogi kuma sannan 'yan farisa suka fara guduwa musulmai suka bi su suna kashe su farisa suka kasance sun fara gudu cikin yanayi na fargaba da tsoro daiwa daga su suka fada cikin kogi suka nutse aka kashe 'yan farisa kusan dubu saba'in aka kuma wasu musulmai daiwa suka yi shahada masana tarihi suna mamakin ta yaya musulmai suka iya kashe wa'annan mayakan farisa wani masani tarihi ya rubuta da cewa idan muka lura da abin da ya faru da cewa wai kogi ya koma ya zama jini tana iya yiwuwa su ma saboda sun fada ciki ne sun kasance sun nutse ko kuma a ce akwai wani dan wato kurari da aka yi ko kuma idan aka ce muna iya cewa akwai mutanen waɗanda suke wato nema su dinka bata halayyar Khalid bin Walid domin a dinka zarginsa shine waɗannan mutane suka kasance suna kawo irin wannan labari to ana iya cewa dai ala ayi halin bayan an kashe makiya kuma sun gudu sannan bayan musulmai sun waɗanda suka bi su da gudu suka karkashe su suka dawo sai khalid ya je ga wannan abinci ya ce zan ba ku wannan abinci wannan abincin naku ne gaba daya domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yaƙe-yaƙensa idan ya samu abincin makiya waɗanda suka bari sai ya raba wa sojojinsa sai musamman suka fara cin wannan abinci na liyafa sannan akwai wani yakin kuma da aka yi aushiya a shekara ta goma sha biyu wannan yaƙi an yi shi ne ba tare da wannan nasara an ci ta ne ba tare da an yi yaƙi ba kuma guri ne a basira da khalid bin walid ya gama wannan yaƙi sai ya tafi bishiya amma kafin ya isa wannan guri sai mazauna wa'annan guri sai suka bar wannan gari suka tafi to wa'annan gurare wa'anda a zamanin hazrat umar aka ci nasara aka rada musu da suna samad adar khalid abushiya wani gari ne kusa da hira musulmai suka samu ganima mai yawa a wannan guri haka kuma irin ganimar da suka samu tun daga yakin salasil babu wanda aka samu sannan kuma aka samu dirhami 200 aka ba waɗanda suka nuna jarinta sosai a cikin wannan yaƙi hazarar khalid yana guri da ake kira jundal inda nasarar da suka samu sai ya tafi gurin abubakar ya gaya masa nasarar da aka samu ta lais daga nima da kuma furzunonin da aka samu da kuma humusi wanda aka adana ya bawa hadarat abubakar gaba ɗayan kuma musamman da irin jarinta irin ta hazara khalid da ya yi da aka gaya wa abubakar hazarat abubakar eh, radiyallahu anhu game da yadda wannan wanda ya zo yake yake ba hazarta abubakar labarin abin da ya faru da ya faru yake gaya hazarta abubakar abubakar ya ji daɗi ya farin ciki da shi yadda yake ba da labarin a nitse har abubakar ya ce ya sunanka abubakar ya ce suna na jandal sai saboda farin ciki abubakar ya ce to a ba shi baiwa inda kuma daga baya ma har suka yi wato aure hazara abubakar ya ce ba za a taɓa samun wata mace wacce za ta haifi sadauki irin hazara khalid bin walid ba da iddar allah za a ci gaba a nan gaba الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر